Assalamu alaikum masu sauraron Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna babban yaya. Wanda marubuciya Amna El Yakub ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Amin A baya mun tsaya ne a inda Intisar ta ce, Maya, mu je na raka ki mun gode. Dariyar zani ma baki zo ba don Wahida ba a mata gwaninta. Gobe ma ƙauye za mu tafi mu yi kwana biyu. Maya ta kalli Wahida ta yi murmushi ta ce a dawo lafiya ƙawarta. Daga nan suka fito daga ɗakin. Wahida kuwa ko uffam ba ta ce musu ba. Ta yaya ma Maya za ta dinga haɗa ta da babban yaya? Yayin ta uwa ɗaya uba ɗaya sai ka ce wasu kafirai ba musulmai ba. Tsaki ta saki bayan fitarsu ta shige toilet domin ɗauro alwala. Washegari haka suka haɗa kayansu kowa ya shirya amma banda babban yaya. Yana ɗakinsa ya ki fitowa kwata-kwata baya son zuwa amma babu yanda ya iya. Haka ya fito suka haɗu a falo suka yi wa Umma sallama. Suna zuwa compound ya ja ya tsaya, ji yake kamar ya fashe da kuka. Sa'ad ya kalle shi ya ce babban yaya ya za a yi ne na ga kamar mota ɗaya ta yi mana kaɗan. Wahila ta yi zuruf ta ce i wallahi a ƙaro mana wata kowa ya baje son ransa. Babban yaya ya kalle ta sannan ya kalli Sa'ad ya ce ba wata mota da za a ƙara, mu shiga Prado ɗin can kawai mu je, babu direba a cikinmu, ai bare mu yi kayan motoci. Wahida ta yi ƙasa da kanta cikin ranta ta ce wannan da ni yake so, ko 'yan biyu dariya suka saka ta kalle su ta share su. Sa'ad ne zai yi direbin babban yaya yana gefensa bayan motar kuma Sa'id da 'yan biyu da Wahida suka shiga. Kasancewar glass ɗin motar baki ne sai suka yi cikin salama, babu wanda yake ganin babban yaya bare masoyansa su tsayar da su. Tafiya ta yi tafiya, 'yan matan duk sun yi shiru kowa yana danna ya ban da Wahida, sai su babban yaya da suke fira shi da 'yan biyu maza. Wahida ta ga kowa harkarsa yake ba a ta tata, ta kalli babban yaya ta ce, babban yaya yunwa nake ji. Sa'id ya ce, ina abincin da kuka ɗauko? Wahida ta ce wani abinci? Ai ba mu ɗauko komai ba. Babban yaya ya juya ya kalli su gaba ɗaya ya ce wai kowane irin mata ne. Ko ba ku iya komai na mata ba komai sai an ce ku yi. Babu irin shirin nan da mata suke yi kamar su snacks sai dai ki ci babu kuwa. Ya ƙarasa maganar yana hararar Wahida. Cikin sauri ta yi ƙasa da kanta sai da suka yi gaba sannan ya ga wani yaro yana sai da ƙwai. Suka dakata ya sauke gilas ɗin kasa kadan, yace ce yaron ya basu su juye su ba. Ya ce wa yaron ba su su juye su baka bucket ɗin. Wahida ta leko kanta ta babban yaya ni kan guda uku ma ya ishe ni ba zan iya cin sama da uku ba. Cikin mamaki ya kalle ta ya to da nawa zaki ci ya ishe ki in ba ukun ba. Bakinta ta turo gaba ta shiru kowa sai da ya ɗebi ƙwan yadda yake so sannan ya ba wa yaron kuɗin da yafi fi ƙarfin ƙwan gaba ɗaya har ma bucket ɗin suka ci gaba da tafiya. Wahida ta ɓare guda ɗaya ta ɗan tashi kaɗan daga wajen zamanta, ta miƙa wa babban yaya saitin bakinsa ta ce, Babban yaya ha! Dafe kan saye da hannunsa ya yi shiru. Cikin faɗa Sa'id ya ce ke dalla mana maki mana shiru. Haba duk kin dame mu. Ya rasa ƙwan da zai ci sai na bakin titi sai ka ce ke. Babban yaya ya yi murmushi ya saka hannunsa ya riƙe hannun gidan da ta miƙo masa ƙwan. Sannan ya kari ɗan kaɗan ya saki hannun nata. Wahida ta koma wajen zamanta ta zauna tana cin sauran wanda babban yaya ya karya. Har suka ƙarasa, har suka kusan garin. Bata sake magana ba, daga ƙarshe ma bacci ne ya ɗauke ta sai da suka ƙarasa garin sannan suka tashe ta. Sosai Baba Habu da 'ya'yansa suka yi murna da zuwansu. Sai nan nan ake da su matarsa Mama Hajara ta shimfiɗa musu tabarma a tsakar gida kowa ya zauna ana sake sabuwar gaisuwa. Jarinsu na buzaye ta tashi ta ɗora musu, suna fira tana ajiyewa kowa a gabansa. Ta miƙe ta ce bari a ɗora muku abinci. Ga miya nan na gama ta tun safe Wahida ta Ga miya nan na gama ta tun safe. Wahida ta tashi ta cire hijabin jikinta ta ce zauna mama zan ɗora. Ta faɗa hakan tana nufar inda aka ajiye tukwanen gidan. Babban yaya ya ɗaga kai ya kalle ta cikin ransa ya ce kamar mai hankali. Baba Abu ya ɗauki wayarsa ya fara magana. ga su sun ƙaraso, me kuke jira ne ba ku zo ba? Daga ɗaya ɓangaren aka yi magana sai ya sake cewa wani irin zabbi ga kaji nan tun jiya Hajara take aikinsu za su ci, ku taho ku ga 'yan uwanku ba na son rashin zumunci ne. Kallon Mama Hajara ya sai ya ce su Yahaya ne, Su da ya kamata a ce suna gidan nan da su za mu karɓi baƙi amma ke wai sun tafi neman zabbi. Za su kawo a soya musu. Murmushi suka yi dukkaninsu. Ya juya ya kalli mazan ya ce, to ku ai ba zama za ku yi ba, tashi za ku yi mu tafi ku gaisa da 'yan unguwa. Daga nan mu je na nuna muku gonakinmu ni da iyayenku. Babban yaya sun koyar da kansa mai ce komai ba don tsoro yake ya san halin tijarar Baba Abu. Kar ya ko masa wata yarinyar a wannan ƙauyen. Sa'id ya ce, Baba, yanzu fa ka gama cewa baƙi, ina mu ina gona, to ku je da su babban yaya ni zan ɗan yi wani abu. Baba Abu ya ce, ka ji wani sakarci? To kai kana namiji ina ka ga ta zama? Sa'adin ne ko Sa'idu? Namiji baya zama ku tashi mu je. Sa'ad ya dariya ya ce, Sa'id ne baba, ka gane shi da kyau. Haka suka fita ba da ransu ya so ba. Mama Hajara ta kalli tukunyar da Wahida ta daura ta ce, Wahida, wannan tukunyar a ɓule take wahida hankalinta yana kan girki bata ji ba isan ta ce wahida tukunyar da kika ɗora a ɓule take fa juyawa tai ta kalle su dama a ciki take da su suna ganin ta tana aiki amma babu wanda ya taso a cikin su sun bar da suna ta fama da hayaki. ɗan kwalin da ta turo gaba tilin dogon gashin ta ya fito ta ƙerata ta ce ki bar ta tai ta zuba ina wuta tana ruwa sai mu ga wa Allah zai bawa sa'a Maman Hajara ta yi dariya ta ce, a'a Wahida ba za a yaka ba. Ta tashi ta nufi wajen girkin su ma 'yan biyun suka taso sai ta ba su salak da tumatir siyanka. yanka. Majalisa majalisa baba Habu yake yawo da su babban yaya yana nuna wa abokai da 'yan uwan arziki su. Kankace mai matasa sun taru a wajen babban yaya. Wasu su yi foto wasu kuma bidiyo wasu kuma kawai bin sa suke suna ta zance. A yawon zaga da suke suka haɗu da su Yahaya, su ne suka janye babban yaya kasancewar su Sa'ani, sannan suka nufi gonar da shi. Daga baya Baba Abu ya karaso tare da su Sa'ad. Gonakin ya fara nuna musu ya ce wannan babbar gonar ta Usman ce ga ta Umar, can a gaba, duk ni nake kular musu da shi, da za ku iya da mun je wasu gonakin da ku duk kun gani. Babban yaya ya ce Baba gobe sai mu je ai, sai mu ga gari ma. Baba Habu ya far'a ya ce, I to, kuma kai ma ka ce wani abu yanzu to riƙe wannan fatanyar, gyara min nan wajen ka cire ciyawar nan da ta fito. Sa'ad ya ce, Baba, mu da muka zo ganin gona kuma sai mu fara aiki? Ai ku ba mazaje ba ne, ku bar namiji ya yi aiki. Babban yaya ya rasa abin da yake masa daɗi haka ya karɓa ya fara cire ciyawar da suka fito. Abokan Habu ne suka zo wucewa Ya ɗaga murya ya ce, Malam Idi, ku ƙaraso ku gaisa da yarana 'yan birni. Su Malam Idi suna zuwa suka ce, Masha Allah, wai dukkanin yaran Usman da Umar ne? Baba Abu ya ce, A'a, duka yaran Umar ne, shi Usman ai babu yaro a wajensa. Ya nuna musu babban yaya da kansa yake sunkuye yana fama da fatanya ya ce ga babban yayansu nan na sa shi aiki ku duba ku ga ƙwanjinsa fa Inda zai haƙura da wannan tamolar ya dawo nan mu dinga noma, ai da ya ji daɗi. Da shi kaɗai zan bar wannan gonar ya nome min ita. Haba, me za a yi da wata tamola? Ya ƙarasa maganar yana yatsa na fuska. Shi dai babban yaya bai ce komai ba, sai abokan Baba Abu ɗin ne da suke dariya da kuma su Sa'ad. Baba Abu ya sake kallon sa ya ce, kun ji ya yi shiru kamar salihi nan kuwa ƙungurmin tuzuru ne. Babban yaya bai ce komai ba yanzu ma, shi dai fatan fatansa dai ya rabu da wannan tsohon lafiya. Abokan nasa ne suka ce ai yana da hankali yanzu a wannan zamanin ba kowane yaya ne zai ɗebo sa ya kawo su ganin dangi ba. Baba Abu ya ce ito ta nan kuma ya yi ƙoƙari. Ya kalli babban yaya ya ce ɗago haka mu je gida mu ci abinci kun ɗebo hanya. Sai a lokacin babban yaya ya ɗago fuskar nan tasa a ɗaure babu wasa. Haka suka tafi gida, ‘yan biyu da Wahida suka zuba wa kowa abinci. Duk da yaran Baba Abu suna zaune a ƙauye ne hakan baya hana ganin tsantsar kamar da suke da su babban yaya kana ganin su ka ga jini ɗaya. Baba Abu ya kalli babban yaya ya ce ai kamata ya yi daga nan ka nufi gida can Nijar, can ma ku je ku ga ‘yan uwa. Sanin Sani iyayen Yahaya ya ce ƙwarai kan baba, Ka ga 'yan biyu da Wahida ma sai su hau amale na san ba su taɓa hawa ba. Babban yaya ya ce sai dai wani lokacin baba saboda makarantarsu idan aka musu hutu sai mu je. Uzurin da ya ba su ne yasa suka amince da maganar tasu amma ba don makaranta ba ya san sai sun je. washe gari suka fita ganin gari da safe Wahida wani riga da wando ta saka kayan sun kama ta sosai amma da ta saka dogon hijabi babu wanda yake ganinta. Sun ga gari sosai su ne har rafi garin ruwa. Su Sa'ad suna tare da su Yahaya shi kuma babban yaya yana bayan su. Wahida tana tafi yana bayan su Wahida yana tafiya yana danna wayarsa. Bakar sa Wahida ta yi ta cire hijabin nata hips ɗinta ya cika wandon tab. Sannan ta tattare kafar wandon ta shiga ruwa ta fara wasa. Su ma ‘yan biyu da suka ga babban yaya hankalinsa yana kan waya su ma suka shiga. Ɗago kansa ya yi gansu suna wasa, bai ce musu komai ba. Ya nemi waje ya zauna ya ci gaba da abin da yake. Cikin tashin hankali ‘yan biyu suka fara kiran sunansa suna masa suna nuna masa Wahida. Yana ɗago kansa ya hango Wahida a can tsakiyar ruwa tana idonta sai juyawa suke, ruwa yana gaba da ita. Bai san lokacin da ya jifa da wayar ba. Ya kwala mata kira sannan ya nufe ta da gudu. ‘Yan biyu suka fito da gudu suka yi wajen su Yahaya da Sa'id za su faɗa musu. Ba tare da tunanin komai ba, babban yaya ya faɗa cikin ruwa. Kafin ma ya ƙarasa wajen, ta har ta sha ruwa ta suma, ɗauko ta ya yi tamkar ya ɗauki jaririya. Cikin tashin hankali ya fara tattaɓa jikinta, ya ji shiru, jikinsa ne ya ɗau rawa. Fuskarta ya kama ya riƙe yana faɗin ke, ke, don Allah kar ki tafi. Jijjiga ta yake yana faɗin haka, amma waki da shiru ko motsi ta kasa. Gaba ɗaya ya nutsuwar nutsuwarsa ya rasa, gabansa ya fara faɗuwa. Kana kallon faffaɗan ƙirjinsa, za ka tabbatar da hakan. Ta hanyar bugun zuciyarsa, shiru ya yi rasa abin yi, tunani ya yi ana danna cikin wanda ya sha ruwa. Ya saka hannunsa a kan shafaffen ta ya danna, amma ruwa bai fito ta bakinta ba. Zuciyarsa ce take ba shi wata shawara yana yaƙi cewa, daga ƙarshe sai Ra'ayin zuciyar ta sai bi sai da ya kare wa lallausan pink lips ɗinta kallo sannan a hankali ya sunkuya, ya haɗe bakin su waje ɗaya. Duk yadda zuciyarsa take gargaɗinsa a kan kar ya yi komai bayan iskar da zai hura cikin bakin nata, hakan bai samu ba. Laushi da kuma santsi irin na lips ɗin Wahida ya ɗebe shi. Wannan ne karan farko da ya taɓa yin wa mace haka a rayuwarsa. Wani iri ya ji sosai sai da ya tsotse lips ɗinta sosai sannan ya hura mata iska cikin bakinta da ƙarfi sannan ya ɗauke lips ɗinsa daga kan nata wani irin tari ne ya taso mata a hankali ta fara buɗe idon har ta buɗe su gaba ɗaya ta ɗora su akan babban yaya da ya zuba mata ido yana kallonta. babu wanda ya tanka wa ɗan uwansa a cikinsu sai ido da suka zuba wa juna kowa yana tunani cikin ransa tsantsar kyawun ɗan uwan nata take kallo haƙiƙa ya haɗu har ya gaji da haɗuwa shi abin so ne ta kowane fanni Ita kanta tana sarawa yayin nasu wajen iya gayu da kuma ɗaukar wanka. Idanunta babban yaya yake kalla a zahiri amma a baɗini ya yi nisa cikin tunani ina ma za ta so kamar yadda yake son ta ko da yaushe zuciyarsa tana faɗa masa cewa ba shi da mata sama da ita ita ɗin ta ce shi kaɗai ba ta yaya hakan zai kasance Jikinsa ne ya yi sanyi. Jikinsa ne ya sanyi bayan tunawa da irin ƙalubalen da yake gabansa a kan hakan. A hankali ya kawar da fuskarsa gefe sannan ya tashi zaune ya kama ta ya riƙe. Yana ƙoƙarin tashinta, ji ta yi kamar ba shi da ƙarfi. Ta ga jikinsa ya yi sanyi shi kuwa babban yaya yanayin da ya shiga ciki ne bai gama sakinsa ba shi haka yake ji ko kuma dai shi ne ya ji hakan saboda yanda yake so ya yi. Tashi ta yi zaune har zuwa lokacin hannunta cikin nasa tana ɗan ƙaramin tari kaɗan. A taƙaice ya ce sannu, ɗaga masa kai tai ta ce babban yaya da yanzu na mutu ni dai in bar garin nan tsoro nake ji. Fuskar ta ya riƙe yana kallon ƙwayar idonta ya ce ki daina cewa za ki mutu ba na so. Murmushi ta masa kafin ta ce wani abu sai yaya suka ƙaraso. 'Yan biyu suka ja ta zuwa gida tafiya suke a hanya gaba ɗaya suna jajanta wa juna akan kan abin da ya faru. Da daddare kasa bacci yayi haka ya dinga juyi akan kan gadon hannunsa yana kan marasa da take masa wani irin mugun ciwo. Sai gab da asuba ya samu bacci ya ɗauke shi. Bayan ya kwanta rubda ciki sai da ya makara sallar asuba. Sai da yayi wanka sannan ya yi sallah sakamakon wani irin mafarki da yayi yi na wahida. Sai wajen sha ɗaya ‘yan biyu suka kawo masa abinci yana ci kuwa ya fito tsakar gida ɗauke da kayansu. Ko da a ce Wahida ba ce tana jin tsoron garin ba ya zama dole su tafi. Ba zai juri rashinta a tare da shi ba idan ta mutu a wannan ƙauyen shi wa ya kama kenan. Baba Abu ya ce a'a ya na ganka da kaya ina za ka je? Ƙasa da kansa ya ce baba an mun waya ne a wajen aiki ana nema na shi yasa za mu tafi to amma tafiya babu shiri na Nobel. Me ya sa ba za ku bari sai goben ba? Murmushi ya ce ba za mu sake dawo ba. Haka ya haɗa kan ƙannensa kowa ya haɗa kayansa. Suka saka kayansu cikin but ɗin motar. Wasu samari suka su wajen babban yaya suka ba shi wata leta. Dubawa ya yi sannan ya murmushi ya kalle su ya ce in dai kayan bol ne zan turo muku da shi har da takalma. Ihu suka hau yi kowa yana ƙara yi masa godiya, inna Hajara ta cika su da kayayyakin ƙauye, su man shanu da kuka da kuma kindirmo, haka suka tafi cike da kewar 'yan uwansu su Yahaya. masu sauraro a nan za mu dakata, ci gaba da kasancewa tare da ni Maman